hukumar 'yan sandan jihar gombe ta yi nasarar kwance wasu bama-bamai guda goma sha biyu wanda aka dana su a cikin wata mota da aka ajiye kusa da wata makarantar sakandaren gwamnati da ke kusa da tashar motar dukku a cikin garin gombe a hirata da kakakin hukumar 'yan sandan jihar ta gombe mustapha Tajiri tawar tarho ya shaida mini cewa sun sami nasarar kwance bama-baman ne a bayan samun rahoto daga jama'ar gari wani bom ne aka zo an shigar da shi a wajen makaranta makarantar gwamnan secondary school palace king na wajen duk park so eh, commissioner yan sanda ya ba da eh, yan sandan mu kwararru a kan wahume suka je sun ciro bom goma sha biyu a cikin wannan moto wanda in wannan bom ya tashi zai jawo asarar jama'a da kayaki amma yanzu dai babu abin da ya faru an ciro kwamfin lafiya kuma muna mai gaya ma jama'a karta da hankali. To wannan mota da aka zo an ajiye motar ne a wajen? Eh aka zo an ajiye ta a Bramta wannan sanyin skudin shi shine tun da ma muna mai gaya jama'a cewa inda suka ga abin da ba su yadda lokaci. To kun iya kama wasu ko kuma wani akan wannan a shirin ta'asa da aka ta san mai? To yanzu eh, eh, kaga wannan guri tukunna ana nan ana bincike abin da aka yi eh, in mun samu kwararrun abin da ya faru za mu muku bayani nan gaba amma a yanzu dai mun fara bincike a cikin wannan abin. To yanzu kamar mutanen da suke wajen wannan yanki suna iya wucewa da ma abin hawa ko kuma da ma 'yan makarantan an rufe kenan? Eh, yanzu kowa da kowa yana cikin harkar shi yadda an saba yau da kullum babu wani damuwa. Idan za a yi tuna kwanakin baya an samu tashin bama-bamai da suka faru a kusa da gidan gwamna da kuma wanda ya faru a barikin soji da ya hallaka wani soji guda ɗaya da kuma mace guda. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.